أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فارفاض فوضا عظيما أما بعد فإن افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسه بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka ina sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikonsa da hikimarsa da hukuntawa shi da kaddarawarsa ya sake kawo rayuwarmu a cikin wannan wata na ramadan kuma a wannan rana yau muna litinin ɗaya ga watan ramadan shekara ta hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari ɗari hudu arba'in. wanda ya yi daidai da shidda ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah mai iko ranar da muka rike tafsiri na ƙarshe a shekara ta 1439 a shekara ta 2018 kenan marife ne a ranar 25 ga watan ramadan na wacce shekara yau kuma ga shi Allah subhanahu wa ya sake juyo da rayuwarmu a wannan muhimmin aiki na tafsirin alkur'ani mai girma na dare wanda yake gudana a wannan unguwa ta gangarawa a wannan gari na fashi kuma wannan masallaci na sunna karatunmu ya tsaya akan aya ta hamsin a cikin suratu shawara za mu tashi akan aya ta hamsin da insha Allah mun ji abin da Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu cewa bayan Allah waɗanda suke muminai na ƙwarai suna cewa babu cutarwa a gare mu za mu koma zuwa ga Ubangijin.